أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم علا أن نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا نعم أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله خاتم أنبياء الله وإمام الرسل الله ولا عدوان إلا على أعداء الله أما بعد يا إخواني في الله أحييكم بتحية طيبة مباركة في الله وهي السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام ونسأله تعالى أن يعذنا من شر نفوسنا والشيطان وأن يتقبل أعمالنا في السر والعلان ويغفر لنا ولوالدينا والولدان yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta yau ta alkhamis goma sha takwas ga watan ramadan ko hijira dubu ɗaya da ɗari da arba'in wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ko da uku watan masu kalbata ta gane yanzu kuma ta banki 23 ga watan biyar gregorian kalanda 2019 Allah mai girma da ɗaukaka ya sake dawo da mu wannan rana ta yau a cikin wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan don ci gaba da tafsirin alkur'ani muna addu'an ya Allah abinda muke karantawa Allah ka sa ya shiga zuciyarmu kuma ya amfane mu kuma Allah ta'ala ya ba mu ladan ayyukanmu ya yafe mana kusakuranmu addu'o'in da muke yi ya Allah Allah ka amsa mana Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ya albarkaci rayuwarmu da na zuriyarmu ga baki daya iyaye na in ku manta ba muna cikin suratul kafi aya ta 47 ko na'am aya ta 47 ban manta ba aida da shawara da aka ba mu. in ba kuma ta ba muna kan magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama kun san alkur'ani akwai zance zance ne na gaskiya zance ne ba na ƙarya ba zance ne na je kaɗorar wanda duk abubuwa guda hudu ba su sa ya yi imani ba to duk duniya ba abin da zai sa ya imani na farko alkur'anin Allah a karantawa mutum ayan kur'ani ya ji bai canja ɗabi'arsa ba na rantse da Allah ba abin da zai sa ya canza na biyu hadisan manzan Allah ai kun ga qur'anin kamar Allah ce law anzalna hadha qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah yace kun ga qur'anin nan Allah ce da dutse muka saukar yace wallahi da dutsin ya rugurguje dan tsoron Allah amma Allah ya ce wa tilkal amfalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun yace waɗannan misalan muna buga su ne ga mutane ko za su yi tunani ina ce mu ne to yan uwa mun karanta ayan ki sa tunani mun ji ko Allah ya muku albarka sannan abu na uku mutuwa idan kin ga mutum a wannan rayuwa da muke ciki mutuwa bata sa ya zama wa'azi gare shi ba ɗansa ya rasu babansa ya rasu kakan shi ƙawarki ta rasu wata ma sai kuna tare in an zo wajen aibuwa ki ji kwananta ya ƙare in dai mutuwa bata zama wa'azi gare mu ba to me zai zama wa'azi gare mu me zai tankwasa zukatan mutane abu na gaba talauci ita ma tana sa mutum ya zama ba yadda yake abu na ƙarshe tsufa a ce yau ga mutum ya tsufa ya kai shekara hamsin sittin a duniya amma ha yanzu yana shargalle to yaushe zai shiryu Allah ya tsare mana imaninmu to ga shi yanzu Allah yana ba mu labari ai dai mun ji alamomin tashin alkiyaman kan Allah ce to in ya tayar da alkiyama ina duwatsu za su zama wa yau manu sayi jibala. Na’am, Allah ta’ala ya ce wa yau manu jibala, lanin da za mu tafiye da duwatsu, kun ga manyan duwatsun nan duka. sai shiga ko ina yayi sambet gaba ɗaya duniyan ta yi lebur babu tudu ba kwari kogi ya tsotse shi ma Allah ya cike shi da red wa izal biharu ko fujirat idan koguna aka suka tsotse suka toye suka narki sannan sama kuma ya yi ta tsage abun da ke cikin ta ta saukuwa wa yau mata shakakku sama'u bil gamami ko wa nuzila al mala'ikatu tanzila yace ran da sama za ta tsage da algamam gajimalan hadirin ma ya tsage sai ki ga mala'iku suna ta saukowa a sama kawai alkiyama ta zo kenan dama shi Allah ya ce mana ta zo dab to bayan haka sai kuma duwatsu kuma sai ki ga sun rugurguje a wani wuri Allah ya ce wataral jibala ha jamidatan wa hiya tamurru marra sahaba kina kin ga duwatsun nan kina ganin su gindin gindin Allah ya ce wallahi sai kiga suna watsewa kamar yadda gajimare yake watsewa kamar iska kamar irin hayaki din nan ba za ki ga hayaki ya tarwatse ba haka za ga duk girman dutse ya tarwatse to anan sai Allah ta'ala ya ce mana a can waye ka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwaja wala amta landa zaki ga duwatsun nan Allah ya ce zai nike su nikewa su zamo gaba ɗaya ko ina a miƙe sat ba ka ganin tudu ba ka ganin kwari in ji Allah to mu kuma muna ina muna ƙarƙashin ƙasa tukuna ba a tayar da mu ba sannan a wani wuri ubangiji ta'ala ce wai zal jibalu yi ratko idan aka tafiyar da duwatsu duk sun tafi sarat duk ko ina ya zama sambel to anan Allah ya ce wayo manu sawirul jibala lanan da za mu tafiyar da duwatsu wataral Bari Zaton, za ki ga ƙasa ta zamo ta yi lebur ta ko'ina wa nahu to daga nan kuma sai a tashi mutane shine sai ya zama wa'izal Kuburu quburu kenan bu'sirat sannan kabarurruka kuma sai a tayar da mu Allah ya ce falam nughadir minhum ahada ba za mu bar ɗaya ba ba abin da za mu bari to daga an tayar da mutane muna fahimta ko sai Allah ce wa uridu ala rabbika saffa wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra haka bal za'amtum an naj'ala lakum maw'ida ubangiji madaukakin sarki yace wa uridu ala rabbika saffa za a bijiro gaba ɗaya duk kowa zuwa ga ubangiji sau sau ai mun yi magana da ne da za a yi sau ko a wani wuri Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ce wa a rabbuka wal mala'ikatu saffan saffa waji a yau izin bi jahannama za a zo kuma da wutar jahannama yau izin ya zakarul insanu wa anna lahu lan da mutum zai rika cewa to wa'azin da aka min kan yayi ban samu na ɗauka ba yayi ban samu na ɗauka ba da kansa zai rika faɗa. bari za mu ji har inda za mu kai 'yan wuta wuta 'yan aljanna mu shiga gidan aljanna mu ta zama muna futawa muna mai shari sai Allah ya gaya mana ya ce za a bijiro da mutane safu ba da saffin kaso fi sala kullu ummatin wa zumratin saffa kowane al'umma da kowane jama'a safu safu kowane jama'a da kowane al'umma sahu sahu لازم كوتا وني تمام na'am saboda haka yanzu an yi sahu Allah ta'ala ya ce bayan haka mutane ga baki ɗaya za su zo laƙar ji itimuna kama kwalaƙanakun awwala marra awon yi ƙalu lil kuffari ala wajahi taubik wata ƙari'a laqad ji'tumuna khufatan uratan la shay'a ma'akum min al-mali walwalar walad ka hay'atikum hina khalaqnakum awwala marra gashi yanzu kun zo mana ko kuma hakika za ku zo mana kamar yadda muka halicce ku da kowa yanda ya fito a cikin jatumarsa ba mai riga da wando ko akwai saboda ita ya salon ne a ce wallahi abun mamaki har da ɗan ƙaramin hijabinta aka haife ta ina ce wani ma sai an mulmula kansa an gyara ko kuwa in ba haka ba sai kan ya zamo haka zololo kamar kabarin koyo sai a gyara kan saboda a lokacin yana ɗan yayi kamar ƙwan kaza sanda aka yi shi daga zaran an yi shi a yin kaga dama sai ka sa shi a kwalba saboda lokacin wannan fatar bata bata dame ba to haka dan adam ma lokacin da aka haife shi sai an gyara kayan ko ba haka bane ai ga iyayen mu sun sani masu yankan cibiya to Allah ya ce haka kowa zai zo a gaban Allah tsirara kamar yadda aka haife shi inda dukiya babu dukiya inda 'ya'ya kowa ta kanshi yake yi da za ki gama amanki da zunubi ya kai cikin garin nan gudu za ki ki bata guri ba za ki ce balin karba mata ba babu amsa mata komai Allah ce bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida yace kai bari mana kuna magana cewa ai kuna ga alkawarin ba zai zo ba duk amtum Allah ba asa wala jazaa akwai wanda suke ganin babu tashin alkiyama babu sakamako wala hisaban wala iqab babu hisabun wala iqabun babu hisabi babu kuma ukuba to kuma duk gaba ɗaya akwai in ji Allah kar mutum ya ɗauka yana ganin kamar yadda muke wannan ma rayuwa ce ta kafirai su ne suke cewa in hiya illa hayatun na duniya na mutu wa wa ma na bi maba'usin suka ce ai rayuwar duniyar nan kawai wannan ya mutu wannan ya rayu haka za a yi ta tafiya ba wani tashi kun ga wanda ya ce ba tashin alkiyama ai yayi ƙarya kuma lalle ko ya kafirta Allah ya mana kariya wata rana wani sahabi ya zo gurin manzan Allah yana ba wa manzan Allah labari waɗanda annabi ya tura habashan nan lokacin da manzan Allah ke zaune a garin makka muna ji ya tura wasu suka yi hijira habasha da suka dawo sai wani yana ba da labari a wani a manzan Allah ya ce manzan Allah na ga abin mamaki ya ce me ka gani ya ce wata tsohuwa ce ta ɗauko ruwa a tulinta ai mun san tuli mun san tuli ko tana cikin tafiya sai wani matashi ya bita da gudu muna ji da ya bita da gudu tsohuwar fa ba musulma ba ce da ya bita da gudu shi ma kuma ba musulmi ba ne su dai waɗannan musulmai suna kallon abin da aka yi amma suna bai wa manzan Allah labari kamar yanzu ki je Abuja ki zo kina bada labari yana binta sai ya haka sai ya rike hannunta tana dauke da tuli da hannu daya sai ya rike hannunta wanda ba tulin sai ya haka sai ya lankada ta sai ya ture ta sai ta fadi he tulin ya fashe sai ruwa ya watse ya cuce ta ko bai cuce ta ba sai ta ce masa wannan abin da ka mini sai gobe kiyama a gaban Allah za a yi mana sakayya abin da ta faɗa kenan da aka dawo ana baiwa manzan Allah labari manzan Allah ya ga ga wadda ba musulma ba amma ta yarda akwai tashin alkiyama mun fahimta ko to yaya kuma a ce musulmi wanda yake ikirarin shi musulmi ne kuma yana aikata mummunan aiki kamar bai yadda akwai sakamakon ba kenan in dai ka san kuma akwai sakamako to yaya kuma za ka yi ka aikata mummuna Allah ya mana kariya ku dubi dokokin da likita zai sanya wa mutum in aka ce mutum yana da ciwon suga ko ciwon hanta a ce kar ya ci gishiri ba haka bane a ce kar ya yi kaza kar ya yi kaza kuma ba bai da garantin zai karu ko ba zai karu ba a dan yi bin gaba mana bai da garanti amma ga alkiyama Allah ya gaya mana shiri ya gagara dokokin da Allah ta'ala ya gaya mana abu duk sun gagara sun citira ashe dole mu mai da hankali yanzu idan mutum yana tukin mota muna fahimta ko mutumin da ke tuka moto sai aka ce ai idan ba shi da lasin 'yan sanda za su tare shi don Allah zai kokari ya tanada ko ba zai yi ba to yaya mutum zai yi kokari in zai tafi a cikin mota yana tsoro in ya je checking point sojoji ko 'yan sanda za su tare shi su tambaye shi ina lasin ɗinsa ina takaddun motar ka su fitar su duba su ce babu kaza babu kaza babu kaza zai amsa kwairi ko ya sha ɗan karen duka ko kuma ya fidda kuɗi mai yawa ya bayar ina ce shi direbobi ke tsoro to don Allah mu ba ma tsoron da za a tarka mu ga takaddanka a ce ba tauhidi ba sallah ba azumi ba biyayya ga mijinki ga ƙarya ta yi yawa a ciki ga zamba ga munafurci ga mita ga tsigididi ga kinibibi ga kitififi ga kutu balbal. da a ƙirga. Allah ya sauƙi kun ashe sai mu kula mu yi aiki mai kyau don in mun je gobe kiyama mu samu waɗannan takardun ta hannun dama kun san da an wazo takardun a sama za ki gansu amma takardan fa mutum shi ya rubuta da hannunsa mun zo gun takardan ne wadu'ar kitabu ko to bari mu je annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba mu labari idan Allah ya karɓi kwanan mutum ya kare muna ji kuwa muna fahimta kuwa Allah ya mana albarka ne idan kwanan mutum ya kare aka zo aka binne shi a cikin makabarta aka toni rami aka sa shi kuna kallo za ku tafi ku bar dan uwanku yau ko tafiya dan uwanki yayi kina ta lale ki kira shi a waya ma ku gaisa don ba a haɗuwa hankalinki a tashe to galabu wanda in kin kira shi a waya ma ba zai amsa ba babu wayar ma wayar ma a duniya zai bata he dai matar ta ɗaga ko wani ɗan uwansa ko kuma lamban ma daga nan an ajiye shi dan kin ganshi a foto ma ki ce Allah sarki botan wani ne ba zai amsa ba idan aka sanya mutum yana ganewa zai ce Allah sarki gasuwa ne za su tafi su banni su suka sa ni a cikin wannan rami wallahi idan mutumin kirki ne kun san idan aka zale nan mutum zai ji wani irin gajiya lokacin da aka zo wankansa idan mutumin kwarai ne ana wankansa yana jin daɗi yana cewa ku gaggawa ku kai ni ba ma ji mu amma manzon Allah ya ce duk dabbobin duniya suna ji amma idan mutumin banza ne yana cewa wani kar ku zuba min ruwan zafi wani kar ku min kaza Allah sarki ba za mu ji ba daga zaran an sa shi alkafani manzan Allah ya ce asri'u bil janaza ko ku yi gaggawa wajen kaiwa gawa in za ku binne shi ko namiji ko mace fa in taku za khairin fa khairin tuqaddimunaha wa in taku za sharrin fa sharrin tad'unaha an Ya yace idan na alkhairi ne ku yi gaggawa ku kai shi lokacin da aka dauke zai rika cewa qaddimuni qaddimuni wani i gaggawa ku kai ni mana gidan rahamata ku yi gaggawa yana dauke a kafadan fa ko a motar yana cewa don Allah ku gaggauta idan mutumin banza ne yana cewa wayyo Allah handame wani hande o wani kai ba zan ce mi wani ba min kam a to ai gaskiya ne ga mi ka zamirin zuwa gare shi ko ba aka zan faɗa mana bulatanci ko ma wani zan ce o wani ko yawwa to yawo ne can yana cewa ya sa ina za ku kai ni ku je ku jefa ni za ku kai ni gun halaka mun zauna a duniya lafiya ashe ku makiyata ne ku ba ku san bala'in da zan je in riska a can bane ku yi hakuri ku banni babu bari sai an kai manzon Allah ce yasma'u kullu shay'in illa thaqalaini walau sami'u la saiku. awaki suna ji tumaki kaji suna jin wannan ifu da karan mu da aljanu ne kawai ba ma ji manzon Allah ce mu ma inda muna ji da mun fadi mun suma ko mun mutu idan aka je aka ajiye mutum a bakin kabarin sa sai kasan kabarin ta fara masa magana da kabarin ta ce wane da kai ne a bayana yanzu fa cikina zaka shigo dan leko ka gani ka gan cikina wallahi zaka sha wahala kuma zan matse ka kowa na jin magana mu da aljanu ne ba ma ji mu da muka kai shi muka binne ma ba za mu ji ba dole kwanan din za a soka shi ana sanya shi idan aka rufe kina ji ko gida biyu fa ake yi in aka yi wannan katon da a ce mata za a riga kai su layi layi su riga ganin yanda ake binne gawa wallahi za ku sha mamaki idan aka yi gida biyu sai a zo sai a taka kafa ɗaya haka sai a sake yin wani a ciki to wannan na cikin a ciki za a sa mutum idan aka sa shi ma sai a ɗauko foge ko ba a ɗaukowa ina ana ɗaukowa sai a ɗauko foge sai a takkare nan a tare nan kar ya juya sai kuma a rika ɗaukan itace ana jerawa kina kallo sai a rika ɗaukan itace ana jerawa sai an rufe shi kirif da itace sai a ce to a nemo bafin sai a ɗauko ganye kuma du a ta sawa ana lilliƙewa bayan an gama liƙewa kuma akwai igiyan da ake gwada wannan ko to a sannan kuma sai a ajiye ta nan ba wai za a kai ta can bane dama kun san idan duk mutum ya rika cewa ya shiga ukun nan wallahi bai shiga ukun bane shiga ukun fa shine daulin da in an wanki gawa za a yi a daure kafa a daure nan a daure kai shine ya shiga ukun fa shine ukun to ke da ki shiga daya maman ki da daya a hankali ha ki gangara bi zuwa ukun kafin ki mutu amma take kawai wai dan ruwa zai zube na shiga uku na handa mai wani wai shi kika wani tukun ki bari ki wani mantukun. a tsakanin da Allah saboda aka mulika magana mai daɗi don Allah to idan aka sanya mutum a ciki sai a kawo kuma sai a kwaba ƙasa kuma duk da ruwa a kwaba a kwaba sai a manne sai a tattoshe a shafe kayan sannan kuma sai a zo a samu wannan wadda aka tonon sai a yi ta jibgawa a yi ta turawa masu cebur su ta turawa sai an tura gaba ɗaya sai a gyara kayan to a daidai wannan lokacin duk yana ji kuma yana gane masu yi duk Allah zai ji yadda shi yana rufen manzon Allah ya ce yana jin karan takalman masu juyawa yana jin rugugin mala'iku suna zuwa la ilaha illallah kai jama'a akwai aiki fa kai ba aiki ɗaya ne ayyuka ne ma dan yin guda ɗaya ne akwai lokacin ƙare shi wan kuɗe kuma kowa haka za a marfa karki ɗauka wai ke matar ciyaman ne kawai dole sai an Allah wai an miki gata ne ma hakan an miki gata ne ma sai ki ga mutum kamar ba zai mutu ba wallahi in kin ga yadda yake kafafa yake zankwala yake mankwala yake rangwada kamar ba zai mutu ba kawai wata nan sai ki ji an gama yawo la ilaha illallah ka ga mutum a mota ga kaya masu kyau ga mota mai kyau ga turare yana kamshi wata rana an gama yawo ba kya tsammanin mutum zai mutu lokaci kaza kawai sai kiga kwana ya kare an gama ba kya tsammanin kawarki za ta rasu sai ki ji ta tafi to daga zalan an binne din nan mala'ikun in sun zo su za su tambaye mutum waye ubangijinsa waye manzansa menene addinin da yake kayi ko kuwa wannan tambayin da za su marke nan to idan mutum yana da imani Allah ce yufabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu zalimin ko waɗanda suka yi imani kan sai Allah ya tabbatar mun sai su iya amsawa duk rukukin mala'ikun ba zai ba su tsoro ba kuma mala'ikun ga sandan wutan jahannama a hannunsu tunda manzon Allah faɗa magana "Kar karki ce ya ƙare karki ɗauka ki ce ɗan kabarin nan ta ina za su shiga wallah za su zo ki gani kuwa kuma babu dawowa to daga daidan wannan lokacin fa kamar dai yanzu kin je makaranta ne kin yi karatu kin yi karatu kin haddace kowane definition yanzu dan an zo za a baki jarabawa a kayi abinda kika iya ina ce dauki ma kike ki samu kiki gama haka ne ko to kamar haka ne mutumin da ya imani da mala'ikun sun zo ma daɗi yake ji don ya samu ya amsa tambaya to a daidai lokacin da aka binne shin nan ba za a bar gurin ba manzon Allah ya ce to sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwanku addu'a sai kuma mu tsaya akan kabari sai kiga kowa ya haka da hannu Allah sarki sai a rika cewa Allahumma sabbit indal mas'alati mantiqahu wala tabtalihi fi qabrihi bima la taqata lahu shi za a ta fada in mace ne Allahumma sabbit indal mas'alati mantiqaha ko wala tabtaliha fi qabriha bima la taqata laha wannan abin yana jan mutane fa ya Allah ka tabbatar a wurin tambayan nan ta iya amsawa kar a tambaye ta abin da ba za ta iya amsawa ba za a iya dadewa ana addu'an kamar yadda za a yanka raƙumi a raba naman ga baki ɗaya saboda dadewa idan aka yi mata wannan addu'a to daga an tafi mala'iku kuma duk wasu su sake zuwa su kuma in sun zo za su ce rubuta aikin da kika yi gaba daya a duniya sai ki ce ai ban da tawada a ce ga yawunki in da kina da cuta yanzu kin warke idan kin mutu da ciki cikin ya gama cika yanzu shi dama karami ne ba za a mata tambaya ba Allah sai ya sa a fidda shi sai a kai shi makarantar Annabi Ibrahim duk yaran mu kanana yanzu suna can suna ta karatun Qur'ani wani ya zama akarama kallahu wata ta zama akarama kalliya amma wanda ya balaga kan sai an masa tambayoyi questions kuma babu wani no applied questions boye ba za a tambaye ka abinda da baka sani ba kawai a bijiro maka wallahi Allah mai adalci ne baya wannan shi yasa idan mutum mace ta mutu sai a ga cikin ta dan na motsi sai a yi gaggawa a je sai a yi mata tiyata sai a fudda wannan dan sai a dinke sai a je a yi mata wanka sai a yi mata sallah abun ne ta amma idan dan ya naga an yi shiru ne da yawa yau to abin da zai same mu wani shiru za ku yi ne walla zai same mu wata lanye dai ki barka ki je na to a soje ta wancan gumbe to shi ba kuma wallahi dole ne ƙi da ƙi ba wai faƙi da so ba ƙi da ƙi karki ɗauka abun na wasa ne ba wasa wallahi tallahi haka ne aikin sani yanzu ai tuna mana nake yi da ni kaina kowa ya ji wa tasa ni ma tawa nake ji ke ma ki ji wa taki zan ɗauke miki zafin zalalle ne ba wanda zai ɗaukewa wani saboda haka ki aiki mai kyau ki yi domin Allah ni ma duk abin da nake in ban yi domin Allah ba gobe kiyama ba zan ga komi ba kowa ke ga ya aikin alkhairi kan yawa man amila salihan fali nafsihi gogwa wa man asa'a fa alaiha wanda yake kyawa kansa yawa ba za ki taimaka mijinki ba da ladanki ya cika duniyan nan saura bai fi kwayar zarra bai shiga aljanna na lantse da Allah ba za ki iya bashi ba mamarki da ta haife ki wanda ta saya miki kayan daki da firij da baban naki da ya sama miki aikin gwamnatin ya sa kika yi makarantan duk hidiman da ya miki na duniyan da mamar taki da ta miki hidima na lantsa da Allah ba za ki iya bata lada kwayan zarra dan ta cika ta ta shiga aljanna ba sai dai kina kallo ta tafi wuta ki wuce gidan aljanna gidan morewa to kiyama fa ake magana kun dauka abun wasa ne Allah ya sa mu cika da imani saboda haka sai su ce eh eh, eh su ce ga yawunka sai to ba da alkalami su ce ga yatsanka ka ce ai mala'iku ku taimaka min bani da littafin da zan rubuta ayyukan da na yi su ce ga likafaninka rubuta a jikin likafaninki dole sai kin rubuta tas ki rubuta na yi sallah lokaci biyar na yi alkayeji na na wallahi ba za ki manta ko ɗaya ba sai Allah ya tuna miki kaf ko dutse kika ɗage akan hanya kika kawar don kar wata abin nan na lantse da Allah sai kin tuno sai kin rubuta sai su ce to rubuta mummuna sai ki tsaya kuma kina inda inda kunya mala'ika ya dauki sandan wutan jahannama ya rintuma miki ya ce baki ji kunyan yinsa a duniya ba nan zaki ji kunyan rubuta rubuta sai ki hau rubutu dole dole kanwan naki zabbaniyawan Allah kenan sai mutum ya rubuta kaf sai a nade takaddun in aka nade su Allah ya mai da su takadda sai a nade su kaman takadda sai idan na mutum mutumiyar kware ne wanda ta rubuta mai yawan yayi yawa sai a kai shi goni wani guri sai a ajiye sunan gurin illiyin mutanen banza kuma wanda suka rubuta mummunan yafi yawa sai a kai takardan annabi sai a ajiye ta a sijjin ba haka Allah ya faɗa ba kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin me ya sanar da kai me ake nufi da sijjin din nan takardan Allah ce menene kitabun marqum wani littafi ne wanda an raƙamu an riga an rubuta ke kika rubuta da hannunki kuma ya hulmu muqarrabuna mala'iku na kusa da Allah suna kallo sun shaida kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka kama illiyin kitabun marqum ko wancan kan wani yawma idil mukazzibin ne ko wannan ne ya hulmu muqarrabun to mala'ikun sun gama rubutawa a sun gama shaidawa kin gama rubutawa an ajiye to landa sai mu je ga ayan nan ina ce mun ga littafin kan kitabul fujjar da kitabul iliyin to sai Allah ya ce mai gagulan kun fahimta yanzu mun dauko ayoyi mun hada da wannan ko kun ji ko me za su ce ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نعم ووجدوا ما عملوا حاضرا هكيكي ولا يظلم ربك أحدا نعم to daga nan kuma sai maganan zubo takardu daga an tayar da mutane kowa na tsaye a gaban Allah to sai maganan wayancan takaddun fa sai Allah ce to a fito takaddun mutanen duniya da aldanun duniya a watsa musu kawai mu ko ga mu nan a tsaye takwai takwai daga an tsaya idan aka zubo da waɗannan takaddun Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira وينقلب الى اهله مسرورا ويصلى سعيرا آه؟ واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا كان كما اما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرؤ كتابيا اني ظننت اني ملاك حسابيا فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيا كلوا وشربوا حنيئا بما اسلبتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله با فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرقها سبعون ذراعا فاصدقوا دمه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا همين ولا طعام الا من قسلين لا ياكله الا الخاطئون Allah ce wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama to za a masa hisabi mai sauki kuma zai tafi zuwa ga iyalansa a lokacin kuma sai kice tab barin je nuna babana barin je nuna mijina sai kice mai gida ka ga littafi fa takarda ta yi kyau ga rubutun nan walla wanda ne tun a kabarin nan ne gashi nan takarda ta yi kyau ila ahlihi masarura kina farin ciki amma wa amma man utiya kitabahu wara azarihi wanda ya karba ta bayan baya karban kashi uku ne akwai wanda da hagun zai karba ka akwai wanda kuma da hagu ne amma ta haka to shi yafi kowa tsiya wannan da hagun din ne amma ta baya shine wara azharihi ko ta bayan bayansa shi kan yin aka daga lokacin zai rika cewa fasofa ya da utubura zai ce wayyo Allah halaka wayyo Allah halaka Allah ya ce wa yasla sa'ira sai za a sashi a wutar sa'ira a can Allah ya ce mana idan aka sanya shi a cikin wani lungu a cikin wutar jahannama idan ta hange shi daga nesa jahannaman sami'u laha taqayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyikan muqarranuna muqarranina da'u hunalika fubura Allah ce la tad'u al-yawma fuburan wahidan wa da'u suburan kaseera kar ku kila halaka ɗaya ku kila halaka mai yawa a can Allah ya ce wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama fa ya ƙulu ha'umu o kitabiya kamar rizon ne kin san in kin ci english da maths da chemistry da physics da arki ko sai ki rika cewa wallahi alhamdulillah na yi browsing ai result ya yi kyau tun daga browsing za ki ce result ya yi kyau amma wacce kuma bata ci ba ta yi browsing din bata ci ba sai ta rika cewa ai har yanzu result bai fito ba kuma ta sanya ta yi browsing din ta gani ta ga F9 ta tashi amma wanda ya samu result mai kyau nunawa zai rika ya rika cewa result dina ya fito ya je ya nuna babansa ya kai ofis su ya nuna ya je ya nuna wa 'yan uwa duka da kawaye ba haka ba ne to haka a kiyama ma wanda ya littafin littafinsa ta hannun dama da rubutun nan sai ya rika yawo ya rika cewa to kun gana wa fa yayi kyau yana farin ciki ya ce ni kan na ina tsammani na samu hisabi mai kyau Allah ce to wannan yana cikin rayuwa mai daɗi yana cikin aljanna maɗaukakiya wanda 'ya'yan itaciyanta suna ƙasa ƙasa Allah zai ce ki ciki sha cikin kwanciyar hankali sakamakon abin da kika baro a can duniya na daɗi kika yi ta ibada kun san ibada tana da wahala amma wallahi kowa ɗan iska ne sai dai wanda Allah ya shirya iskanci sauƙi ne da shi shi rana ɗaya duk ilimin ka yi ka dawo ɗan iska ina ce daga ka dawo aka rama kalla an kaje yi zina ka rike wiwi ka rike ka sha taba ka fito kana yawon ka kana gan na shikenan ka zama dan iska to amma karatu yake shekara goma a masallaci kina yi wani ma angon bai san kina yi ba ko ba haka bane wanda ya karba ta hannun dama kagu kuma sai rika cewa shi kan bai samu littafinsa ba bai san ma ina hisabinsa ba yake yace dukiya ta a can duniya ba ta mun amfani ba ma a gana an nimaliya to yanzu ga littafin Allah ya ce wa wuri alkitabu za a bijiro da littafi fataral mujrimi na mushfiqina malam ya ce ai fataral mujrimi na mushfiqina min ma fihi ai fataral mujrimi na khaifina min ma fihi min jara'imi wa dhunub sai kiga waɗanda suke yan iska suna tsoron ma takaddan abin da yake ciki saboda talin zunubi da mummuna saboda tarin zunubi da ke cikin minal jara'im wa dhunub wa na sai ki ji mutum yana cewa ya wailatana ayya hasaratana wayyo asaran mu wa ya halakina wayyo halakan mu ma faratana fi hayatina dunya mun ji haushi da bamu bautawa Allah ba muka yi sakaci a rayuwar duniya mun yi sakaci ran da Allah zai bijo da kafirai ce wa yawma yuradul ladina kafaru alan nari alaysa hadha bil haqq ko kwa nan da za a bidiro da kafirai akan wuta ce yanzu maganar da Allah ya na alƙawarin wuta ya tabbata kun gane gaskiya ne da kansu zai zuce wallahi gaskiya ne a wani wuri yace wa mai yuradu alladhina kafaru Alan nari azhabatum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tafsiqun nan da za a bijiro da kafirai akan wuta a ce yanzu bai zama gaskiya ba ce ya zama Allah ya ce to yanzu fa kun dan jiya da dan dadin ku a can rayuwar duniya kuna ga gurin folewa ne ku like babbar waya ku leka nan ku leka nan a leka wannan ai wannan Allah babu ibada ba komai ku ga wayar mutum ga ta nan a cike da application amma babu na Qur'ani ko daya tsakani da Allah sai foton wannan da foton wannan haka zaki ga mutum sai yazo zo ya karbo ya ta ce malam ba hoto na ce hoto hoto me zan kalla ga Qur'anin Allah ga hadisan manzon Allah dan me kuma Allah ya ce kun cinye dan dadin ku a rayuwar duniya kun dan ji dadi to yau za a saka muku da azaba ta walakanci sakamakon girman kai da kuka yi a duniya da kauce doka kuka fita daga iyakokin Allah lan da aka sa dan wuta fa a wuta zai rika cewa ya laita na nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina yace Allah ka taimaka ka da mu duniya wallahi yanzu kan ba za mu karyata ba wallahi za mu yi aiki mai kyau Allah ce ina bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abin da kuke aikatawa ne a can duniya a ɓoye yanzu ya bayyana baro-baro yau matubular sara'iru kenan fa lahu min wala nasir dan da za a tona asiri ko mun karamin aiki sai mutum ya rika cewa mali hadar kitab wannan wani irin littafi ne kuma la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ai ma sha'anu hadar kitab la yatruku saghiratan wala kabiratan illa dabataha wa ahata biha yau wannan wani irin littafi ne a ka duba don Allah gulman nan da ne ma gashi nan da Allah ki duba kazan nan da ne gashi nan ki duba karyan da ne wa saurayin nan na walla gashi nan ya zo duka da kan mutum zai rika fada fa ya rika cewa da Allah duba abu kazan nan da na yi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha littafin ba zai bar babba ba zai bar karami ba sai ya lissafa Allah ya ce wajadu ma amilu khadira ranan da za ku ga aikin da kuka aikata a bayyane balalo in ji Allah Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinku ba zai zalunci ɗaya ba yanda mutum ya aikata haka zai ga wannan aikin malam ya ce ai wa waje duma amilu hadira ai makatuban musbattan fil kitab mutum zai ga littafin nan gashi nan a rubuce a cike wala yazlimu rabbuka ahada ai la yu'aqabu insanan bighairi jurmin Allah ba zai azabtar da mutum ba game da laifi ba wala yunqasu min sawabil muhsin kuma Allah ba za a tawaye ladan mai aikatawa ba ina kun ji maganar alkiyama to daga zalan an yi maganar littafi ai daga nan kowa ya sani result din ina kowa ya sani to kuma sai maganar zuwa a gwada aiki akwai sikeli yanzu mun taho ga muna agun gun sikeli za a dora aiki za a dora sallanki za a dora azuminki za a ɗora komai da kika yi amma in kin zalunci wani to nan ne ake nufi da hisabi abinda za a fara bincike a kai tukuna manzon Allah ya ce daga an tada alkiyama abinda za a fara hisabi a kayi alad dima ina kun ji mutum ya karbi littafin zatanun dama Ya yi aiki mai kyau mai yawa ko to wallahi bari ku ji inda aikin zai tafi in ya zagi wani ya yi wani gulma sai a riga diba a riga ba wancan a riga diba a riga ba wancan Ya yi aiki a duniya amma lada ya ƙare. saboda haka mu kiyayi zaluntan juna mu kiyayi cin mutuncin juna ko mitar juna ko zagin juna in ji manzon Allah wannan shine asalin fallashashe kenan mu ga mutuncin juna da kiman juna da lisna wa juna da kyautata wa juna da tausasa wa juna da kirki a juna wallahi lan da aka mutu magana ya kare ina kun ji abin da nake gaya muku nan sai na maimaita shi a gaban Allah gaba daya ga ku gani Allah ya tambaye ni ya ce hakan gaya muku ce haka na faɗa ku ce haka ya ce ku yi walla da kanku za ku ce Allah haka ya koya mana Allah ya ce kun yi ne da kanki in baki ba za ki ce Allah walla da ya faɗa ban bi ba a gaban Allah ga karuwa ga Allah ga Allah ga karuwa ga ɓarawo ga Allah ga Allah ga ɓarawo ga akaramaka Allahu ga Allah ga boka ga Allah ga ki ga Allah ga mai faɗa da abokiyar zamanta ga abokiyar zaman ga ita ga ubangijinta gaba da gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace la tazula qadama ibn adam hatta yus'ala an arba'in ba wannan hadisin da ke so in gaya mana ba manzon Allah yace lanan tashin alkiyama mutum ba zai gushe ba yana gaban Allah Allah zai tambaye shi a bijiro da aikin sa manzon Allah yace fa yanzuru mana minhu fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu ya duba ta bangaren sa na dama ba abinda zai gani sai abin da ya aikata malala gashi amalale ya duba bangaren sa na dama ba a hagu ba abin da zai gani sai wannan manzon Allah ce idan ya duba gabansa kuma fatastaqbiluhu nar ga wuta kuma sai arba da wuta ta fuskance shi shi da kansa in ya duba dama ya ga mai kyawun ya san ba zai shiga wannan wutan ba in ya duba hagu kuma ya ga mummuna ya san wannan wutan da yake gabanta ita zai shiga manzon Allah ya ce man istata'a minkum an yaqiya nafsahu harran nar falyaqi walau bi shiqqi tamratin wanda ya samu dama ya kiyaye fuskansa kansa da zafin wannan wutar manzan Allah ya ce wallahi ya kare a nan duniya ko da tsagin dibino ya sadaka fal ya kai walau bi shiqqi tamratin ko da tsagin dabino fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu ba abin da zai gani sai abin da ya aikata a gaban Allah ta'ala kun ga ashe kuma ɗaya bayan ɗaya za a yi sabin fa karki ɗauka ki ce ai gaba ɗaya za a yi ko obj ne ko abin nan canki canki kite lamba 1 a lamba 2 b lamba wa gaya miki ba wani obj balle ki ce is by like kin ci yayi ai wallahi ban san zan ci wannan ba na ci ba wani in kin san zaki ci in kin yi kin yi in baki ba baki ba kawai saboda haka mai kirki mu zama wani kirki mai addini mai zumunci mai san alkhairi mai kyakkyawan zato a rayuwa na lantse da Allah ko ko giya mutum ya sha zai mutu kuma sai ya gana ga Allah in kai iskancin ma za ka mutu in kin yi kirkin ma za ki mutu in kin dawo fetsararriya ma kwanan ki zai kare to ba gare ki kirkin ba ki mutu kina kirki balle a ce mutum ya lalace a duniya kowa ya ganshi dan iska a lahira ma mala'iku su ganshi dan iska Allah ya gan shi dan iska Allah ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun saboda haka mu kiyaye to a nan za a fara hisabi in wancan ya doki wannan alad dima wancan ya sari wannan nan za a gama komai daga nan kuma sai maganan ayyuka anna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi eh, yawm al-qiyamati min amalihi salatu sai a bincika aiki sallah za a fara dubawa sallah in sallar ki ta yi kyau manzon Allah ya ce sauran ayyukan ma ba sai an duba ba ko bai da sai ya karba idan kuma sallah ta yi muni halaka ta yi saboda haka mu kiyaye sallolin mu iya mun gane ko a bangaren aiki shi za a fara tambaya sallah shi yasa na ce za mu yi muhadara musamman akan sallah don mu iya sallah da kyau ban sani ba kafin baɗi na mutu kun ga shi kenan amma ina koya muku za ku ce ayya wani ne ya koya min kaza wallahi tallahi na gaya muku har a tunanina ban ɗauka malam mai gari yanzu yana kallon mutuwa yanzu ba na rantse muku da Allah ban yi tsammanin haka ba amma sai ga mu a gaban sa muna masa sallah na ce la ilaha illallah kwanan mu ya kare mun gama wallahi jirin din abin tausayi sai ga mu a gaban sa muna mar sallah kuma an gama ran da kwanan nan ran da muka je muhazara a Abu Huraira da kyar nayi muhazaran da kyar na ce amma ladan na ɗauka na ba shi Allah ka shaida al'umma su shaida kan kujerar da yake a nan na zauna fa don me ba zan ji a jikina ba Allah sa mu cika da imani daga zaran an gangalo kuma sai maganan gwada sikeli aiki sai a ɗora kina kallo kun nan ranar ɗarɗar kenan idan kyakkyawa ne shi mai kyawun ne zai yi sama mummunan ya yi ƙasa ba irin na duniya bane mai nauyi ya kasa mara nauyi ya sama ko to na kiyama mai kyawun ne zai yi sama mummunan ne zai yi kasa daga an gama wannan kuma an gama wannan hisabin sai maganan tafiya wuta ko aljanna a nan kowa ya samu ya san da shi dama a tun daga farko tun daga wajen zarare ma mutum ya san inda zai je da zaren an zo kan wannan sai kuma maganan tafiya siradi za a hau kan siradi wata gada ce yar siririya kasanta wutan jahannama ne kuma kowa sai ya hau in ka wuce sai aljannan Allah tana nan gadan yanzu ana kiranta asirato ga duhu da za a hada dufin duniyan nan bai kai dufin siradi ba na lantse da Allah duk kaifin duniyan nan a hada bai kai kaifin siradi ba gefe da gefensa kugiyoyi ne na wutan jahannama balle ki ce in kin gangara kina gangara sai ugiya ta cafe sai ta wurga wuta a kusa da gurin nan ga amana nan ga zumunta a bakin fa kafin a hau yanzu wanda yake cin amanan mijinsa ko amanan 'ya'yanki, ko amanan abokiyar zamanki ko amanan abin da makwabtanki ko amanan malaminku ko amanan danginki ko amanan babbanki ko babanki na lantse da Allah ba za ma ki samu hawa kan daɗin ba daga nan amana za ta fisga sai ta wurga wutan jahannama manzon Allah ne ya gaya mana haka mai yanke zumunta ba za ka zo gun kawunanka ba ba ruwanka da buga 'ya'yan bafaninka waya ba ruwanka da 'ya'yan kannanka ba ruwanka da 'ya'yan kawunanka ba ruwanka da 'ya'yan 'ya'yan bafaninka ba ruwanka da 'ya'yan 'ya'yan kawunanka in ka samu wadata daga kai sai 'ya'yanka bishiyar giginya na nesa ka sha inuwarki wasu suke cewa wai da ka haifi dan boko gara ka haifi matar dan boko saboda shi mijin ta ce ne idan kana nema appointment to zo gun matar to ga zumunta a gefe in mutum na yanke zumunci wallahi wanda yake yanke zumunci ya shiga uku kar mu rika yanke zumunci ka ɗauki ɗan uwanka mutum ne kada wani abu ya haɗa ki da ɗan uwanki a duniya ko menene na duniya anan za a bar shi kar ki yadda wani abu ya haɗa ki da zaman zamanki ko menene a nan duniya za a bar shi ko akwai wanda za a tafi da shi ke tunda an cika miki daki da kujeru wai ka ji fa in za a yi aure yanzu fa wai an sa kujeru har bakwai a dakin a dakin kasa kugal mere dakin kasa wa zai zauna a kai mutum da ya tafi neman na masara matsala masariya da tattasiya da shinkafiya yaushe zai zauna miki kan kujeran ana nan ana ta wahala wai za a yi aure shi yasa ake ta zama zama ba kima Allah na gaya muku kowa ya ɗauki kansa ya ɗauka gingirinmu wai shi ma wane ne da an kawo kayan aure ai wallahi akwai saura sai ai ta zama da matan ai tsakanin da Allah komai an biye an an an an ta lalata al'amura ga baki daya yau idan aka biye wa yau ga matasa zirda zirda na son aure saboda tsada aure abu ya gagara he zinace zinace kawai ake ta yi me yake kawo irin wannan kuma duk abin daga kututun mata ne ba zan boye muku ba Allah akun mata ne akwai mazan mako amma ɗaɗɗaya ne yi za mu zo mu yi lacca guda biyu akwai aure ko cika tana nan na rubuta ta aure ko cika za ku ji laifin maza da na matan aure ko cika sunan laccan saboda haka mu kula 'yan uwa musan rayuwar mu mai karewa ce kuma ga wannan hisabin to a kan sira kowa ya hau kayi gwargwadon imaninka gwargwadon yadda zai maka haske manzan Allah ya ce wallahi akwai wanda haskensa ya kai hasken dutse yana haskawa wani kuma haskensa kamar hasken lagumi wani haskensa ya kai tsayin mutum manzan Allah ya ce wani ma gwargwadon imaninsa a duniya hasken ya ce a yatsa ne yatsan ma yana tafiya tana, tana duhu tana kana kadawa haka yana haskawa <laughs> Allahu akbar wallahi haka manzan Allah ya ce ka hadisi ingantacce Allah ya tsare mana imaninmu ya mana albarka a rayuwa to a lokacin kuma ga munafukai ma na tahowa suna dan haskawa da hasken mummunan Allah ya ce yawma yau ma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim al yawma jannatin tajri min tahtiha al anhar nan da zaki ga masu imani suna tafiya da hasken su gaba da da gefe da daman su sai masu sai wayannan munafikai kuma sai su ga duhu yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqata bizmin nurikum qilar ju'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainakum bisur lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zakhiruhu min qablihi al-'adhab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al-amani hatta jaa amrullah wa karrakum billahi al-garur falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'awakum an-nar hiya mawlakum wa bi'sal masir Allah ya tsare mu to kun ga idan mutum ya samu ya ketare sadaɗin nan manzan Allah ce wani zai ketare kamar kyasta ido da buɗewa, gwargwadon aikinsa wani ma kamar iska fu ya wuce manzan Allah ya ce wani kuma gudunsa kamar gudun doki ya ketare siraɗi kuma wani yana wuce wani kowa zai wuce kamar yadda a nan duniya mai kafa in mai keke zo ya wuce shi mai keke mai mashin ya wuce shi mai babur kenan ko mai babur mai mota ya zo ya wuce shi motar ma in gaje ce mai tatatata ya zo ya wuce shi shi ma mai tatatata mai wul ya zo ya wulla masa shi ma mai wul mai ciw ya zo ya cinna masa wuta to haka akan siraɗin kuma in kin wuce za ki ga yarwai ki ce wancan ni kan na wuce he eh kin zo Allah sarki za ki gane ta fa ki ce wancan ana ta fama ai to ni kan nayi gaba aiki na ya tsayar da ni bayi bayi an tafi daga an sauka ku akan siratin nan an ketare wallahi sai aljanna wanda ko ba zai ketare ba sai wuta tsundum dama akan wutan jahannama gadar take kuma kowa sai ya hau manzanni sai sun hau manzan Allah ya ce kowane annabi yana tsaye a gurin al'ummarsa kawai ke tunani yana Allahumma sallim sallim ya Allah ga al'umma ta Allah tsere da su saboda tausayin annabawa manzon Allah ya ce duk kowane manzo wallahi idan ya samu ya ketare ko da mutanensa ba su gama ketarewa ba yana ketarewa ba zai wayoyo ba saboda wahala sai ya wuce ya ce amma ni in na ketara ba zan bar gun ba sai na ga al'umma ta sun ketare ga baki daya sannan na wuce gidan aljanna gidan morewa ji manzon Allah to kun ga ai an gama kenan yanzu an zo wuta an zo aljanna ko to kuma ayoyin da muka zo akan wannan sun kare to gobe kuma za mu ji yadda aka sha fama da dalu da shaidan da annabi adamu za mu ji yadda aka mana shaidan ya halakar da mu ina jin nan ne ko to anan za mu tsaya goma ta yi abinda muka yi dai Allah ba mu lada mu Allah ya fi mana su Allahumma salli ala Muhammad akwai tambayoyi ko akwai wata baiwar Allah ta kawo alkur'ani ta ce tana so a sa ta a cikin addu'a ta yi tawassuli da wannan kyauta da sadaka da ta kawo na alkur'ani Allah ta'ala ya biya mata bukatun ta na alkhairi Allah ya sa albarka a rayuwanta ga baki daya sannan akwai wani karuwa da muka samu ɗazunan na yi darasi a masallacin nan bayan sallan asuba eh, daga yin sallah ni na ja sallah muka yi darasi dama a sati sun ce in rika zuwa nan sau biyu bayan sallan asuba mun yi sallah in yi darasin minti arba'in ko talatin to muna darasi mun yi darasi sai wani bawan Allah ya zo ya karbi musulunci ya musulunta saboda haka yana roƙon addu'an na'am to ga wata baiwar Allah ta ce wannan bawan Allah da ya musulunta ga wannan ta ce a bashi Allah ya saka masa da ya saka mata da alkhairi kuma Allah ya karfafi musuluncinsa ya ɗaukaka addinin mu da mu ga baki ɗaya Allah ya karya kafurci da kafurai. ƙasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya inda ke cikin tashin hankali Allah ka ba su natsuwa da kwanciya hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ah, ba mu ansa tambayan ba ko ya ce daga kamba yake kamban kebbi can kusan iyaka ne daga kamba local government ɗaya ne sai sai benin kotono ya wuri local gama inda muka je wa'azi wata uku da suka hudu da suka gabata kaje ne kaje wannan ya wuri ko ya wuri bangon duniya sau da haka wannan take cewa menene fassarar inni ya uzubika min azabi jahannama kika ce ya Allah ni ina neman tsari a gare ka daga azaban wutan jahannama da kuma azaban kabari da fitinan masifan dujjal da kuma fitinar layayye da matacce da fitinar wannan abin da kika roƙa kenan kuma wannan ai mun karantar da shi cewa mutum zai rika yin sa a ƙarƙashin sallar farilla a tahiyar ƙarshe don neman tsarin Allah daga wa'annan fitintunu guda hudu mun je wani gari ana cewa garin a can abin nan ne abin nan yobe state ana cewa garin eh, bayan an bar yobe nan kafin a zo fune da magun yana nan abin nan geljarma ganjarma ne ko geljarma a ganjarma da hausa ne garin asali na tambayi sarkin ya ce geljarma ne asalin sunan garin sadaka muka yi lacca akan waɗannan abubuwa guda hudu neman tsarin allah awa uku muka cinye neman tsarin allah daga waɗannan abubuwa saboda haka ya kamata kowane musulmi ya iya su ya toge a kayi kuma ya rika yi kuma kar ya manta a ƙarƙashin sallan farillan ubangiji ta'ala ya taimake mu yan agaji ku ne kamata ku miƙa ma wancan bawan Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عن من سواك برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام من سأل الله فيهم الله كباس لافيا بكاتمنا على خير الله كبيا منا يا الله كوانكي من زكاتمك كجعل من زكاتم يا الله كربا من شر كاونا من كما شر شيطان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته